أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخل لنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 22 a watan uku rabi'in al'awwal hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya zo daidai da ranar talatin a watan oktoba watan goma shekara ta 2021 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa a wannan asubahi ya haɗa fuskokinmu a masallacin abdullahi bin mas'udin wanda aka fi sani da masallacin alhaji alilawa ya ɗalallahu umrahu wanda yake nan unguwar nasarawa gumen local government jigawa state a tarayyar nigeria a kuma inda muke gabatar da karatun ɗariƙus salihina hanyar salihan bayi wanda satin da ya gabata ne muka yi mukaddima ko gabatarwa ta buɗe littafi ɗin wannan yake nuna yau ne za mu shiga wato darasi na farko a cikin wato wannan littafi wa asharna ila taqsimin nas a gabatarwar da muka yi ta littafin satin da ya gabata mun yi ishara zuwa ga yadda mutane suka rabu ilal muhtadina zuwa ga mutanen da suke shiryayyu ne Allah ya sa mu cikin su da kuma mutanen da suke fatattu ne Allah ya raba mu da bata kama da Allahu zalika min sunanihi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya sanya hakan dama ya zama sunnar sa ne tsarin sa ne muka ce akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya akwai manufa ta kasantuwar duniya sannan akwai manufa kuma ta shari'a manufa ta kasantuwar duniya a tsarin Allah da rayuwa duka za a zama ɗaya ba za a samu mune za a samu kafirai za a samu nagartattu za a samu mugaye za a samu salihai za a samu fajirai wannan irada ce kauniya yace huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir shine wanda ya halicce ku daga cikin ku akwai kafirai daga cikin ku akwai muminai duk wannan irada ce kauniya amma a irada shar'iyya manufa ta shari'a aiko manzanni da yake saukar da littafai da yake sai ce wala ya rabba li ibadihi kufur bai yadda ma bayansa da kafirci ba yace man kafara fa alaihi kufur wanda ya kafirci to fa sakamakon kafircin zai da masa ya kai sannan ko ba a liƙa wani abokinsa ba an ce je kai za ka yi imani wanka an ce masa je kai za ka yi kafirci a'a ta inna hadaina sabila imma shakiran wa imma kafura kowa da ka gani mun shiryar da shi tafarki sai in ya shaki iskar duniya ko ya yi godiya ya tsaya kan tafarkin da ya zo da shi ko kuma a ɗauke shi daga wannan lari kamar da hadisi ya ce ma min mauludin illa wa yuladu alal fitra babu wani abin haihuwa da ake haihuwarsa yake shigowa duniya da ka da kuka din nan da ya zo ce ya zo duniya ne alal fitra abinda ake cewa fikira shine jininsa da tsokarsa ya yarda da Allah to amma ina ake samun matsala annabi ce illa kana abawahu sai dai mahaifansa ya rage hannun suwa ya faɗo ya hawi danihi su mai da shi ba yahude in yahudawa ne wai majusanihi ko su mai da shi ba majusa in majusawa ne wai nasranihi ko su mai da shi kirista in kiristanci ne in kiristanci ne in kiristoci ne amma dai asali kowa malin mauludin illa wa yuladu alal fitra to sai dai wanda yake nuna maka kenan ashe dan adam zai rayu ba babu addini ko da an dauke shi daga na Allah to za a ɗora shi da akan na wani Allah kawai abu ɗaya za ka yarda da shi a ce maka ga wani da baya da addini pagan to wannan ƙarya ce domin da za ka tara irin su marasa addini marasa addini to kuma sun samu ka'ida da za su rayu a ta, to wannan ka'ida ta dawo masa addini a shi yasa dan adam ba zai rayu ba babu addini kawai koyi na Allah koyi na wani Allah shi yasa muka ce ta kasimun nas kawai ila alhadi wal dhal zuwa ga wato shiryayye ne da kuma wato katacce kama fi qaulihi hifin nisa'i kama yadda Allah ya a cikin ya nisa'i in nan ladina kafaru wa saddu an sabilillahi faqad qad ballu dalalan ba'ida dole suka kafirta suke toshe hanyar Allah sun ɓata ɓatan ma kuma manisanci nan ladina kafaru wa zalamu lam la. duk wanda suka yi kafirci suka yi zalunci to Allah bai kasance ba ne ya gafira lahum wai zama mai gafarta musu ga kafirci ga zalunci ga rashin tuba wala li yahdihum tariqa kuma Allah bai zai dora su akan wata hanya mai kakkiya ba in ku kasance su a wannan yanayi nasu to illa tariqa jahannama sai dai su kama hanyar wutar jahannama khalidina fiha suna madawwama a cikin ta abadan har abada wa kana zalika ala Allah yasira wannan kuma abu ne mai sauki a wajen Allah Allahumma adina fi man hadaita kazalika al-yawma nabda'u mubasharatan to kamar haka kuma bayan mun yi wacce gabatar satin da ya gabata yau zamu fara karatu mubasharatan kai tsaye bi kitabi tariqis salihina da littafin tariqis salihina ila rabbil alamin li wahid bin abd salam bali wannan littafi kamar da gabata na wahid bin abd salam bali ne at-taba'atul ula mun da taba'a da zamu amfani da ita wato bugo na farko ne an yi shi ne shekara ta 2012 aka fara buga littafin kuma yana da shafi 320 to al-muqaddima introduction na shi mai littafin qala wahid bin abdussalam yace alhamdulillah dukkanin yabo irin yaban da ya fi karfin kai wa wani mutum dan bai tantance shi ba kayi overacting in ka masa to shi kuma wannan yaban da ya fi karfin wani mutum in kana da ƙari ka ƙara kai wa Allah ne alhamdu dukkanin yabo ya tabbata ga Allah shi ta wasu surorin za ka samu a alqur'ani Allah yana buɗe su da irin wannan yaba ma kansa da kansa malaman ulumul qur'an sun ce sura biyar da da yaba ma kansa ta fara sura ta farko sura da ka santa kamar yunwa cikin ka ko ita ce wata sura suratul fatiha abada ya fara ta da alhamdu sura ta biyu suratul an'am الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سورة أكو سورة ذكرت تأجي الجمعة أي أغانوتكو سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة هدو سورة السبع سورة بيار تكر سورة دقا إتباب وتا سورة دا فرقا سورة أكفار بوئي شد الحمد إتسورة الفاتحة alhamdulillah fadir samawati wal ardi ja'il al malaikati rusula ajani ajnihatin matna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir mawallafin littafi ce alhamdulillah dukkanin yabo na kacokan ya tabbata ga Allah wahdahu la sharika lahu shi Allah ne shi kadai yake ba shi da abokin tarayya shi yasa wannan yake nuna maka ashe yaban da ake masa ba a yi wani saboda shi a komai nasa la sharika lahu ba shi da abokin tarayya subhanahu wata ala. shine a farkon farkon furkan bayan ya ce tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nazira albarkatun sa sun yawaita idan baka san wanda albarkatun sa suka yawaita ba shine wannan wanda na zalal furkan ya sassaukar da alkur'ani an ce masa al furqan li annahu yufariqu bainal al haqqi wal batil da shi ke bambance tsakanin ƙarya da gaskiya shi ta Allah ke masa al to kuma yake sassaukarwa ba anzala ba in ka ga anzala saukarwa ce ta rana ɗaya ta lokaci ɗaya shi yasa saukuwar qur'ani daga lauhi mahfuz sura 114 izu fi 60 wani rana ɗaya aka shiro shi da rana ya kalar ya saman duniya baitul isra in qur'ani ya yana baka wannan labarin sai ce inna anzalnahu fi lailatul qadr kaga alifin zai maka amfani da shi mu muka saukar da shi a wani dare lailatul qadr ko kuma ce fi lailatin mubaraka a wani dare mai albarka shine lailatul qadr din to amma idan daga saman duniya ne kuma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ka san ba rana ɗaya ba ba sati ɗaya ba ba ma wata ɗaya ba shekara ɗaya ba shekara 23 akai alqur'ani yana sauka to wannan yasa in zai baka wannan labarin saukowar zuwa ga annabi sai ce maka ya bada nunin nun guda suraka tabarakan na nazzala alfurqana ala abdihi wanda ya sassaukar da alkur'ani ga bawansa kafin ka ce dan ne sai ce liya kunil alami na nazira dai zama mai gargaɗi zuwa ga duniya baki ɗaya mahallin shahid din mu aya ta biyu a surar sai ce allazi lahu mulku samawati wal ard Allah da ya saukar da alkur'ani ga bawansa in baka san shi ba shine wanda ke mallakar samai da kasai na sani sannan walam ya tahi waladan bai rikida ba sannan walam yakul lahu sharikun fil mulki shine mahallin shahid din wahdahu la sharika lahu walam yakul lahu sharikun fil mulki sannan waka laka kulla shay'in shi ya halicci kowa da komai da abin da ka gani da abin da ba gani ba da abin da ka sani da abin da baka sani ba da abin da ka ji labari da abin da baka ji ba in akwai shi na waye na Allah ne shine waka laka kulla shay'in shi ya halicci kowa da komai imam abu abdullahi al-qurtubi yakan ce mulkan wa khalqan wa qira'an wa abida mulkin Allah ne kirkirar Allah ne halittun Allah ne bayan Allah ne wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu dukkanin mulki naka ne dukkanin wani yabo a gare shi ake yin sa wa huwa sannan dai shi Allah ala kulli shay'in akan kowane abu qadirun mai iko ne yace wa ashhadu kuma ina shaidawa anna muhammadan tabbas hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama babba dan abdullahi farin jakada abduhu wa rasuluhu bawansa ne manzansa ne sallallahu alaihi wasallam shaidawarka da annabi bawan Allah ne manzan Allah ne ta hataju ila ta ashiya abubuwa hudu ake nema ba wai kai ta faɗa da baki ne ba Muhammad ka ce Rasulullahi ba da Allah da yi masa salati amma dai ka sani a ka'idar malamai in ka ce ka da annabi sallallahu alaihi wasallam to so ake aka ka hau mizanin abu hudu kadiri ka shiga ka zauna daram na ɗaya suka ce da'atu hufi ma amara ka ce ka da annabi to a ga kada masa ɗa'a da za ka ce kana san sa amma kuma ba biyayya ka ya saba da ka'ida ta hankali wani mai hikima ya ce lauka na hubbuka sadiƙan to la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu mubi'u da wai son ka na gaskiya ne to da ka masa biyayya domin mai so ga wanda yake so biyayya yake nakan mana gwari-gwari ba zo raka ko budurwarka da kake so yaya ai so kake kaji abin da kake so maimakon ɗaya ka kawo goma kaga innal muhibba liman yuhibbu mubiu me so ga wanda yake so biyayya yake ba wuce kare maka wannan karatun yace in kana son uwa ka bar danta yace ce ka so danta so innal muhibba liman yuhibbu mubiu me so ga wanda yake so biyayya yake to amma sai ka ce kana son annabi kuma ka saba masa to saboda abu na farko ma da ake nema in kace kana son annabi to da'atu fi ma amara yi masa biyayya a cikin abin da ya umarni shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ya rufe kofa yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkanin al'umma ta za su shiga aljanna ce sai dai wanda yake tabbas yi mamaki a ce ga wani zai shiga aljanna aljanna mai yawan masoya ba wuce mata kira ne ce mai yawan masoya kowa ka gani so yake ka sai masa dan aljanna kawai inda matsala take tasowa ya kama hanyarta ko ko da awa yake kawai da baki to ita wannan aljanna annabi ce dukkanin al'umma ta za su shiga aljanna sai ce illa man abaki wanda shi ne sabon ke mamaki ba akwai wanda bai shiga aljanna kuma an kan kalmar abaki ne na ganganci kila aka ce wa manya a baya rasulallah. waye zai shiga aljanna ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce man da dakhala aljannata wa man asani faqad aba shi wanda ya mun biyayya cikin umarni da hani ya shiga aljanna wanda ko ya saba min da gangan da ganganci to fa kada aba wannan ya ki shiga aljanna ya kai tikitin tafiya wuta da rayuwarsa kaga kenan yi masa a sharadi a shi yi masa a din ba shine yi wa Allah da'a Ƙaunarsa ita ce kaunar Allah man yi tsirin rasula faqadi aba Allah duk wanda yawa manzo Allah biyayya to Allah yawa biyayya kulka ce da su in kuntum tuhibbuna Allah ne zai faru fattabi'uni yuhibbukum Allah ka ce da su in har kun kasance kuna kan Allah to ba da awa da baki za ku ta yi ba ku biyo na Allah zai so sai ka masa biyayya wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon ya zo muku da shi ku kama ku rike riko na kankan abinda ya hane ku to a shirdin ku ku hani da wannan abu ka sarakon shine abu na farko atuhu fi ma amara sana abu na biyu tasdiquhu fi ma akhbara gaskata shi cikin abin da ya ba da labari inda aka ce annabi ya ce to shi kenan ka gaskiya da ka ne ka wuya amma annabi zai ce ka ji ba daidai ba a kana da sauran imani ba ka kawo shi ba hanyar kana dai kan hanya in ka taho shi yasa magabata da wannan suka yi fice inda aka ce annabi ya ce to magana ta kare Atib bin Abi Balta'ata sahabi ne yana cikin mutanen da suka yi hijira suka zo madina allazi na ukhruju min diyarihim da Allah ya bada labari wanda aka fitar da su daga garuruwan su saboda addini yayi fatahu makka ya taso sai rubuta wa yan uwansa takarda yana da dukiya a makka ya ce ga aya da za a yi masa da takarda dukiyarsa kawai iya wannan da ya rubuta sai Allah ya sanar da annabi ya ce sirrin yakin ka ya fita sai annabi ya tada aliyu da miqdad in ba manta bai ce ku bi hanyar madina ya ce daidai wuri kaza za ku ga wata mata a wurinta akwai takarda ku karɓo takardar ku da mana da ita shi annabi yana madina ma yana eh mata kuma tafiya take amma annabi ce a daidai wuri kaza za a tare ba a tsaye take ba sannan ce za a ga takarda a wajenta a karɓo to saboda in annabi ya faɗa tasdiqu hu ma aka bara kawai gaskiya ne suka rataye ta kuban suka kama hanya tafiya take ba tsayuwa take ba amma inda annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yake za su tare ta a daidai gurin daidai gurin suka tare ta tasdiquhu fi ma akbara sun nemi takarda a wajen su iya binciken su na maza a gwamnati babu takarda amma ina so in nuna maka tasdiquhu fi ma akbara wanda ya ce musu za a ga matar aka ganta wanda ya faɗo wanda da za a tare ta aka tare ta a daidai wurin shine kuma yace akwai takardar za su yadda da babu to amma iya binciken su na maza sun ga takarda ya za su saboda tsabar kawai sun gaskata annabi cin abin da ya faɗa yana lefan da takobi ta ke kawo takarda ko misali miki wuya kuma tana rawar hannu ta kunce kanta a cikin gashi ta zaro ta ba su ta gani tasdiqu hu ma aka ke suka ɗauko suka dawo da ita kasan kuma an muni a yau kafin a zo takardar nan sai an buɗa sai an buɗa amma aka kawo sai da aka kawo da annabi sallallahu alaihi wasallam ana ka ana buɗa sai aka ga ai haɗin bin abi ta aka ne ya aika wa 'yan uwansa ana ganin sunansa sai na ali a sai umar Manya gyaran wasa ya falle kofi ya ce da ani adurba in ka halar munafiki ya ba. ban ni in sare wuyan wannan munafikin ya manzon Allah annabi sallallahu ya kalli ya ce kai ya je yakin badar wa ma yadrika la alla la hadala ala ahli badar fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum yace kaman Allah ne fa ya kalli wanda suka je yakin badar yace daga yau ku aikata aikin da kuka ga dama na gafarta mu ya ji yakin badar din kake cewa zaka sare masa wuya to kaga wanda yake nuna maka kuma falalan yakin badar sannan kuma yake nuna maka sahabbai matsayinsa a wajen Allah kai wani mutum ya shiga har daga nan shi yake hukunta su da kafirci bayan Allah ce laqad taballahu Allah ya karɓi ba alal nabi wal muhajirin wal ansar kuma ɗan zai tabbatar maka haka da Allah ya tashi saukar da aya akan wannan wake a ɗin ne ya ce ya ce ya hallazi na amanu ba ma ce ya kai wanda kai imani ba shi kaɗai a ware shi sai aka saki ma a cikin taron mutane ba ma kowa bai gane da shi ake ba ya ayyuhan na amanu la tattakhizu aduwwi wa kun auliya ya kuma su imani kada ku ke rike maƙiyina maƙiyinku auliya wanda su ne yi kurujunar rasula wa iyaku? su fa suka fitar da manzan daga makka da ku ba don kai ba kuma an tu'minu billahi rabbikum don kun yi imani da Allah ubangijin ku kaga Allah ya kira da sunan masu imani yanzu ko wannan ayar ta isa ta baka tsoro a harkar sahabbai bale ka iya kallon wani sahabi ka ce wai ya kafirta don gudu sahabi annabi sun kafirta saura guda biyar suka rage ko guda hudu kuma Allah ya ce taballahu ya karɓi tuban su shi yanzu Allah ya karɓi tuban su kuma daga baki ya akai da tuban da ya karba ta su a kiyaye da shi an ci ba hanya da ce mai bullewa to abu na biyu tasdiquhu fi ma akbara muna magana akan cikin rukunai hudu na yarda da annabi shaidawa da annabi na farko da'atuhu fi ma amara na biyu tasdiquhu fi ma akbara gaskata cikin abin da ya bada labari na uku ijtina bi ma naha anhu wa zajara nisantar abin da ya hana ya tsawatar aka ce kai annabi ya hana wannan abu to ka kiyaye wannan abu ina misali ya ce kada ɗayan ku ya ciniki akan cinikin ɗan uwansa yana yi kai dan kun so ka ce kai gaskiya biyar da za a yi ba a gewaya kawai alamu da shi za ka yi kari to annabi ya hana ya ce la ya kaɗu ba a ahadukum ala kaɗu ba ta akihi kada ɗan uwanku ya neman aure akan neman auren ɗan uwansa yana yi kai dan kun so ka shigo ko gwamnan kana da naira za ka saye kowa a canja a baka bawan allah miskini ya shekara da ita to la ya kaɗu ba a ahadukum ala kaɗu ba ta akihi kada ɗayanku ya yi wato neman aure akan neman auren ɗan uwansa to da abin da aka ce annabi ya hana to ka nisanci wannan abu in ba ka sani ba jahilci ne radda aka ga in kana aka maka sai ka watsa da ilimi ya zo maka sai ka rike kai aiki da shi so abu na biyu nisantar abin da ya hana ya tsawatar abu na hudu na karshe kada ka yadda ka bauta ma Allah sai da samfurin sakon da ya zo da shi Allah ya Allah illa ma shara domin shi Allah ya zaɓa ya aiko idan za ka yi layin gaban kanka da sunan ibada ai kamar kana ta kai zuwanka bai amfana ba ko bai da amfani a wajenka zuwanka shi kuma shi ya aiko ya ce wa man aradal akhirata wa ta'alaha sa'aya duk wanda yake son lahira to ya tashi ya aiki don lahira amma gaban kai sai ya tantance ce sa'aya sai irin aikin da ake dan a samu lahira ba yadda za a kai aikin za ka samu lahira a wannan al'ummar ba ta koyarwar sa alaha ta'alaha sa'aya wa huwa mu'min duk wanda ya yana mai imani fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura to irin wannan su za a gode wa aikin su su ne filan kiyama za ka je ana fa ni'ima ajarul amilina ma da ladan masu aiki da ka wannan su ne sharuɗai guda hudu in ka ce na ji da manzan Allah ina son manzan Allah to a auna ka a wannan skeli akwai atu hufi ma mara, yi masa biyayya cikin umarni akwai tasdiqu hufi ma akbara gaskata cikin abin da ya bada labari akwai ijtina bi mana ha anhu wa zajara nisantar abin da ya hana ya tsawatar akwai bauta ma Allah da abin da ya shar'anta ba da gaban kai ba ba da san ba san rai bacin rai ko a nesa ko a kusa amma man kafa maqama rabbihi me zai wa hannun nafsa anil hawa duk wanda ke jin tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa to ya hana kansa san rai in kwaye haka ga bishara daga Allah fa innal jannata hiya al-ma'awa Allah ya datar da mu amma wa amma man tagawa ba wanda ya hawa shi sai an tsora shi a wani tarihi sai ya shari'a wa'asarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya to fa innal jahima hiya ma'awa wutar jahima ita ce makoma Allah ya kiyaye to bayan malam ya ce alhamdulillah wa hadahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa wa sallam yace fa innan nafsa to kai mai karatun wannan littafi ka sani in gaya ma tun a muqaddima ta rai ta hataju ila ta hataju fi tariqiha ila Allah a hanyar ta ta haduwa da Allah to tana da wasu bukatu daga cikin bukatarta tana bukatar mushawwiqatu ababan da za su ba ta shauki wa dawafi da ababan da za su izata ta dafa'uha ala alal amal salih take yin aiki na kwarai saboda imani da aiki na kwarai shine tsira to kenan ko in shine tsira to a hanyar ta tafiya ga Allah mai kafa bukata abin zai sa ka fahimci imani da aiki na kwarai dan shine abin da ake bukata a filin alkiyama an yi taron alkiyama gaba ɗaya an gama an taru da Allah ya ce yau mai zan tu'raduna la takfa minkum khafiya za a bujiro da ku ba wata mai kuya da ta kuya dan na kabari sun taso yi kurzuna min sira'a an fito an hada babban birnin tarayya kiyama daidai wannan lokacin sai kuma a nemo duk inda aljanu suke sai su su ma sai su mutane gaba ɗaya kasan kuma sun fi yan adam yawa akan mutum ɗaya ba an sha fitar da ɗari ba to ka gani kuma ga shekarun da suka yi a duniya bayan an haɗa aljanu Allah ce wa kuti hasis sama'u kanat abuwa ba sai abu da kofofin sama nan kuma linzulil mala'ika sai mala'iku su sauko sai su kewaye aljanu an samu baci uku ni da kai muni a tsakiya ba ya ga zuzuri wannan taron da ya fi karfin lissafinka da tunaninka kuma aiwa ce yau min kana mikidaru hukam sina alfasana gumi zai yi gumi kowa iya laifinsa iya guminsa to ana wannan tsayuwar ne sai Allah ya kira ce ya ma'asharal jinni wal ya ku taron aljanu da mutane ba su nawa ne muka ce uku to amma nawa aka kira kaga su mala'iku tsakanin su da Allah illa kilan salaman salam su la ya'tuna Allah ma amara ba ta cikin lissafin wannan lissafin na ran nan amma ni da aljani da kai mu ne masu matsala ya ma'ashar aljinni wal insu ya ku aljattaran aljanu da mutane in istata'atum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi tanfuzu idan kuna da wata dama ta ku gudu ku shiga sasannin sama ko ƙasa don samun mafaka to go ahead shine tanfuzu ku ci gaba da gudu yanzu wannan taron da ya fi ko mutanen goma da za a tare ma na shekara 100 ya za ka ga su ba na jiga su ba to ba najeriya gaba ɗaya ba ba afirka gaba ɗaya ba asiya ba lardin amerika ba duka duniyar ba san ciwari ɗin wannan da karayi ba milladun adam tun da kan annabi adam ila akhirin nasi zuwa ƙarshen mutanen za a halitta za a tare mu a guri guda ɗaya ka isa ka tsawara taron to ake ka gudu ku kai gudu kuma a cikin su ma'ana sai ka gama gudu fita daga cikin wai ka ne na zaka ba yasa wani gun dan adam da kansa ya kula insani yawma izin ainal mafar zai ce ina wata mafakar a ce lawazar ila rabbika mai izinin mustaƙar nan kake inda kake nan ne matabbata a wani gurin za a jaraba shi ne anan tana ce famfudu ku gudu shiru Allah ce to la tanfudu na illa bisulfa ba ku da tsira sai bisulfa wani shine mahalli ɗin mu da sun ce a sultan shine al-iman wal amal salih imaninka da aiki na kwarai kawai shine mafitarka shine sultan ɗinka a wannan ranar to shine malam yake ga ma a muqaddimar sa rai ta hataju tana buƙatuwa da mushawwiqatin wa dawafi ta dafa'uha ala al-amal salih ababan da za su ija ta zuwa ga aiki wato na kwarai wani zalika najidu fi kasirin min al-ahadith malam ce wannan yasa zamu samu da yawa a cikin hadisai da zamu samu at-targhib fil a'mal as-saliha hadisan suna faɗaitar da mutane akan al as-saliha ayyuka wato na kwarai wa zikir sawab da ambatan ladan aikin kaga an ka gaya maka aikin aka ambata maka falalarsa ai aidan ka aikata ne hanyar ka ta lahira kaga me kake kaiwa account ɗinka na lahira ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai wai ayyukum maluhu ahabba ilayhi min mali warasati wai waye daga cikin ku yafi son dukiyarsa akan dukiyar magadan sahabbai suka ce a ma minna min ahadin illa wa kana maluhu ahabba ilayhi ai babu wani ɗaya daga cikin face dukiyarsa ya fi so akan ta magadansa sai annabi ce ilamu ma taquluna kun ga kusan me kuke faɗa ba suka ce wallahi la alamu illa zalika ba abin da muka sani face kowa ya kusan dukiyarsa sai annabi ya ce to abin da kuka ciyar yanzu ya riga ku tafiya kuka tura akawun ɗinku na lahira shine naku abin da kuka koye kuke tattali ba naku bane na magada ne in kun ce kun fi naku to ya riga ku kaga soja alƙalin kansa kenan ya ka je kai wa kanka hisabi kamar da sai na umar yake ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa kanku hisabi kafin a muku wazinu a amalakum qabla an tuzaru ku auna kanku aiki kafin a auna muku saboda haka wannan ranar sai hali wato sai sallato mafi yawancin hadisai sukan zo da bayanin falalar aiki da aikin da kuma bayanin falalarsa domin mai domin ka dage ka yi shine almurattabatu ala tudliha irin falalar da aka sa ta akan aikata aiki. wala qad jama'atu sauraka wahid yake cewa hakika na tara fi hazal kitabi a wannan littafi nawa tariqu salihina da nake muku muƙaddima. Me na tara al ahadisu allati tahussu ala a'malil birri ayyukan da suke zaburar da dan adam akan ayyuka na nagarta wa da'a da da'a me yasa ne haka yake raja'a fatan an yi amala bi hal muslim musulmi yayi aiki da waɗannan wato hadisai ni kuma in yi aiki da su ku hula a zara’a sai in tarayya da shi alaga wa fadlan min Allah malikul ya yace kuma wannan kalala ce daga wajen Allah al malikul wahab mai mulki na gaba daya al wahab mai yawan baiwa wa kazalika haka kuma dai ina fatan man qara'ahu wanda ya karanta wannan littafi alal nasi ya karanta wa mutane fil masajidi a wani masallaci aula kasanin hukubatan ko kuma zai yi hudu ba ya dau littafi na yayi dan talkisi ya samu wani abu a ciki au muhabaratan ko zai shirya lacca muhabara yi amfani da littafi na fil hasi ala ba'a wajen zaburar da mutane akan yiwa wa Allah biyayya min ta'ati daga cikin nau'o'in yiwa Allah biyayya raja'a an yi amala biha shi ma ya yi wannan ne don mutane sai amfani da waɗannan hadisai wato musulmi ya amfani da su falahu mislu azarihi to shi ma dai yana da kwatankwacin ladan wanda ya aikata limarawa musulmi wannan yace ba da kaya ke faɗa ba kun san mun sha faɗar magana cewa ba iya zaman zance ba ne gwaninta ne gwaninta kirki dalili yawwa to ma rawa muslim wannan magana da na gaya muku saboda abin da imam muslim ya rawaito fi sahihi a cikin sahih muslim hadisi na 6980 an ula'i an abihi daga ula'i daga babansa an abi hurairata daga abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala hakika manzo Allah daraja da musa Allah tabbata a garin da gidansa ya ce man da a ila hudan duk wanda ya kira zuwa ga wata shari'a to kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu yana da wani kaso na lada irin ladan wanda suka bi shi akan wannan shari'ar da ya tsora su kai. yana da lada irin wato ladan da suka la kusu zalika min shai'a shai'a. bashi nasa kuma ba zai tauye musu nasu ba shi Allah mai yarwar farara ne bashi nasa shi to ba zai tauye musu nasu da su suka yi aikin ba wa man da a'ila dalalatin to kuma gefe guda duk wanda ya kira mutane zuwa ga wata bata to kana alaihi min al ithm yana da wani kaso na zunubin misul asani man tabi'ahu kwatan kwatin zunuban wanda suka bi shi akan wannan bannan da ya kira su la yunqasu ba za a wato tauye musu ba zalika min asanihim shay'a yadda za a bashi nasu su haka za a ba su nasu wannan zunubin Allah ya kiyaye qultu ni kuma daga nan masallacin Abdullahi bin Mas'udu sai nake cewa kama ja a fi marawa muslim kamar yadda ya zo a cikin hadisin da imam muslim ya rawaito عن الأعمش دقى أعمش عن أبي صالح دقى أبي صالح عن أبي هريرة دقى عبد الرحمن بن سكر قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يأتي dogon hadisi, من نفس أم مؤمن قربة من قرب الدنيا duk wanda ya yi ma wani mumini bakin ciki daga bakin cikin duniya to sakamakon da Allah zai masa nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yawmil qiyamah Allah zai yayi masa bakin ciki daga bakin cikin ranar tashin alkiyama shi bakin ciki damuwa ai ba sai mara hali ba sai mara kuɗi ba da kuɗin wala Allah kuɗin ne ma kawai lissafin kuɗin ne ma ya rikice masa shiga cikin damuwa inda za ka warware masa sai ya bacci da minshari to dai kowace irin damuwa ce man nafasa an mu'minin kurbata duk wanda yayi ma wani mumini bakin ciki daga bakin cikin duniya to Allah zai yayi masa bakin cikin lahira wa fi riba kai da kai masa na duniya ita matsalar duniya ko ka bar mutum da ita dan mugunta to mutuka raba ai in ya mutu magana ta kare amma ina ne bakin ciki baya da za a yi da shi sai ka je lahira Allah ya kiyaye sauraka kaga kenan in ka fahimci wannan ba sai ka je nan wani fitin damuwa ka yayi mutu dan kai Allah ya yayi maka bakin cikin lahira ka fi riba to shine aljaza'u min jinsil amal sakamako jinsin aiki kenan abu na farko kenan abu na biyu cewa man yassara alamu usiri wanda ya yalwata ma wanda yake cikin kunci to kuma daga nan daga daga nan ka san babu ci yana cikin halin damuwa shi ka duba ga ai wannan matsalar tasa da ya ce maka wata biyu ko wata uku ya kasa fita daga ciki kai wala Allah ba wai account ɗinka ba a jihunka ma ba zai jiga ta ba amma shi wata biyu wata uku kai tafiyar ruwa da matsalarsa kama wuce wurin kai to wanda ya yalwata wanda yake cikin kunci ya sallallahu alaihi fi duniya wal akhirah Allah zai yalwata masa a duniya da lahira wata rana a kano za a gina wata makaranta bilal islamiyya sai aka sa ni ina cikin gabanin bar na gina makarantar sai muka je muka samu marigayi alhaji habibu gwarzo allah ji shi da rahama cewa shi makaranta ce to saboda yanayi members din sai aka yi mana id card da muka je bayan shugaban tafiyar ya gabatar da mu sai ya dauko id card sai kowa ke wanda kwai mai wannan aka ce ai id card mu ne saboda kasan yanayi da aka ce a'a a ai mutum ya zo ce maka zai wa allah aiki yake in kana da hali ba shi wa Allah aiki yanzu in ya ke wa Allah aiki wannan kuma shi da wanda yake zaiwa ya fi ka sani saboda ka man yassara alamu usirin wanda ya yalwata wanda yake cikin kunci ya Allahu alaihi fid dunya wal akhira Allah zai lota masa a duniya da lahira sai ya ce wa man satara musliman wanda ya sitirta musulmi Allah zai sitirta shi a duniya da lahira sitirta musulmi nan yana da wani aiki wala aibin ma na yarinta ne kai ne ka sani irin ku dauka taso da shi a ko kuma in ma ya daga bayan da girman sa yayi yanzu ya tuba ya bari to amma kai sanin wannan aibin nasa da yasa kake hana shi takewa ha ku zai yi wannan ni ya isa ya gaba na ko in yana kusa ma da tsabar rashin mutunci in faɗa ai ka san dai na sani bai ba gwaninta kake yi ba bawan Allah gwaninta yanzu ga ta hadisi yana gama inda gwaninta za ta amfane shi ta amfane ka shari'a kenan ita maslaha ce cewa man satara musulman duk wanda ya sirta musulmi to satara Allah fi dunya wal akhirah Allah zai sirta shi a duniya da lahira wa ya furi ba kai da ka sirta shi duniya da lahira fa Allah zai sirta ka inda ka san da kike lahira ka san da kike lahira Al daga cikin sunanta Allah ya yi mata yawma tubula sarair ranar tona asirai to kuma kai Allah zai sirta ka dan ka sirta wani dan uwanka musulmi amma muka ina yan ta biyu auratun nasu ne yan neman laifin mutane ne kuma a hakan ma fa kawai laifi ne tudu sai ka take naka kake neman na wani kake hangen na wanda inda za a yi rubas kuma kai sai kafi kowa na dama so man satara musulman satara hullahu fi duniya wal akhirah a eh, wannan shehu usman dan fodiyo an ka samu littafin sa ihya usunna wa ikmadul bid'a ka samu a muqaddim a muqaddima yace naga mutanen da ba su da laifi saboda ba su da laifi sai suke aibanta masu aibi ya ce sai wannan ya zame musu nasu in da ba su da shi sun samu saboda sun sai ba su da wani aibi za ka kalle su da shi to kuma sai aibanta masu aibi ya ce sai wannan ya zame musu nasu ya ce na ga mutanen da suke da laifi saboda sun san suna da laifin sai ba su mai da shi tudu ba sun taka suna hangen na wani sai suka wadatu da nasu sai Allah ya suka musu nasu to man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah Allah zai tashi a duniya da lahira gaba ta hudu hadisi sai annabi ya dunkule magana sai ce wallahu fi al abd Allah yana taimakon bawa ma damal abdu fi auni akhihi mutukar bawa yana taimakon bawa dan uwansa Idan ka taimaki bayan Allah Allah ya maka me Allah ya taimake ka kenan duk raka'a farilla da nafila da kake ce ma Allah iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bautawa kai kaɗai muke neman taimakonsa to yanzu wannan abin da kake faɗa ga sanadari a ƙasa shine aiki wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akihi Allah yana taimakon bawa matuƙar bawa yana taimakon bawa dan uwansa idan muka zo muna irin wannan karatun akwai wani mutum da ake warewa ko kowa ana nufin damar da Allah ya bashi yayi abin da ake so so sau da yawa dakikancin kuma shine in ana irin wannan karatun kawai sai kake hanyar wasu mutane to kai na kanka duk wanda ka gani Allah ya ba shi dama in baka da dukiya kana da karfi in baka da karfi kana da ilimi in baka da ilimi kana da basira to duk damar da aka baka ai ita ce jarinka da ita zaka sai aljanna saboda haka to Allah yana taimakon bawa a mutukar bawa yana taimakon bawa dan uwansa kar ka buga cewa Allah iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta kai kadai muke neman taimako to ga sanadarin kuma kai ma ka taimaki bayan Allah sai Allah ya taimake ka inda taimakon daga gaske kake nema za ka kama gefe ɗaya kawai addu'ar kuma amma kai baka abin da Allah yake so wanda shine zai sa kai ma Allah ya kalle ka kai ma Allah madaukakin sarki ya taimake ka abu na biyar sai ce wa man salaka dariqan duk wanda ya kama wata hanya kamar yadda malam yake so ya dora mu akan tariku salihi din nan hanyar salihan bayan yake so ya dora mu ai malam duk wannan bayanin da yake mana na mukaddima to man salaka tariqan duk wanda ya kama wata hanya yaltamisu fihi ilman wanda yake neman ilimi a tafiyarsa a wannan hanyar kawai abin da ne ilimi yake nema na ya zai san Allah ya zai bauta wa Allah zai kiyaye dokokin Allah ya zai ba ma kowane irin mai haƙƙi haƙƙinsa to man salaka tariqan su fihi ilman sai annabi ce shi kuma wannan sakamakon da za a masa halallahu lahu bihi tariqan ila aljanna to da wannan ne za a hore masa hanyar tafiya aljanna yasa suka ce aljanna babu gidan jahili yawwa kana jin aljanna ta sai akai amanu wa amilu salihatin yasa ce ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim zama jannatu innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula innal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna a suratul hud to kaga sai da an gabatar da imani aiki na kware imani aiki na kware da ka ake yi to je wa man salaka tariqan duk wanda ya kama wata hanya yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi a cikin ta to sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna da wannan ne Allah zai hore masa hanyar tafiya aljanna abu na biyar kenan abu shida ne hadisin sai na karshe sai annabi ya ce wa majtama qaumun babu wasu mutane da za su taru fi baitin min biyutin a wani ɗaki daga ɗakunan Allah sune ne masallatai ko ya talu na kitaban layi kuma suna karanta littafin Allah wa ya bai nahu suna fahimtar littafin Allah tsakaninsu, to su kuma wannan me za a mutu duwa in san koyi ɗaya da ɗaya ake yi amma nan ba za ka je in ka kai wannan matsayin abu hudu za ka samu daraja hudu na farko annabi ce illa nazalat alaihi mustaqina ke sun sai nutsuwa ta sauka a gare su in ba ta'a ba in ba wani zama za ka yi irin wannan ba a yinin yau to kuma kai ba za ka sake samun nutsuwa irin wannan zaman ba annabi ne ya faɗa tasdiqu fi ma aka bar yanzu muka yi ko yaya ka gani yace illa nazalat alaihim sakina inda mutane za su yi wannan tanzo sai nutsuwa ta sauka a gare su na yake kenan na biyu wa ghashiyatuhum rahama sai rahama ta lullube su Allah ka datar da mu na uku wa haffatuhum mala'ika sai mala'iku sun kewaye su na hudu wa zakarahum Allah ta'ala fi man indahu Allah ya ambaci can fadar mala'iku a sama wannan shine alalar duwan da suka taru a wani daki da dakunan Allah suna karanta littafin Allah suna fahimtar sa to dan hadisin ya zo mana da aiki alkhairai ruwa ruwa kawai yi kaza kaza yi kaza kaza har abu shida kowanne ga sakamakonsa sa kawai yanzu illa iyaka in kai na hisabi a wannan abubuwan guda shida wanne nake da damar yi nayi wanne ne ba ni da damar yi Allah ya san bai bani dama ba wanne ne ina da damar ban yi ba to yanzu in gaggauta yi kar ta bace mini damar to a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ba wai shi ba yace babu wani annabi da ya zo kafin sa face haƙƙi ne na wajibi akan wannan annabin ya sanar da al'ummarsa duk alkhairan da ya sani dan su same shi haƙƙi ne na wajibi akan annabin ya sanar da al'ummarsa duk sharrin da ya sani dan su guje shi wannan annabi yace kowane annabi wannan abubuwan guda biyu haƙƙi ne na wajibi akan sa yasa shi Allah ya ce masa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam tafa'al fama ballagta risalata ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukar maka da wajen ubangijin daga wajen ubangijinka in baka isar ba inda zaka isar da 99 ba ɗaya ya rage ba ba ma ballakta risalatan kamar baka isar da sako ka isar gaba ɗaya ballig ma uzila ilayka min rabbika wallahu ya'tumuka minan nas to a matsayin sa na annabi ko na annabi ya lalle wajibi ya nuna mutane alkhairi ya nuna musu sharri ya nuna mana alkhairi ruwa ruwa anan to amma ya rufe mana da sharri guda ɗaya shine yace fa man babba abihi wa man babba abihi amaluhu to ku sani duk wanda ya je lahira aikin sai kasa masa ba dai shi yayi bayani ba to kuma sai kai sakewar kai ka sake kawa kanka sake da ba ruwa man badda bihi amaluhu duk wanda ya je lahira aikin sa ya kasa masa sai annabi ya ce lam yasrid bihi nasabuhu dangantaka sa ba za ta kai shi ba lahira ba a dangantaka mun sha faɗa dangantaka duk taimaka maka rana a nan duniya amma fa idza nufika fi suri idan aka hura kahu. Allah ya ce fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna ba relation ba dangantaka ba ma mai tambayar wani tuni wannan surar da kowa ya haddace ta sanar da shi wannan abasa ya firil umin min yi wa ummihi wa abihi wa Sahi baki wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anin yughni kowa sha'anin sa ya ishe shi an ce me yasa ake gudun juna malamai sun tattauna suka ce mai laifi ne in yana da laifi baya so wanda ya san shi ya gan shi to mai laifin da yake gudun yan uwansa ko iyayensa ne ko tun da ranar bayar da za yi wasu suka ce a'a su mutanen ne in sun gana su in ka gana ka a filin alkiyama a cikin wani hali sai ka gudu don ba yadda za ka mata su mutanen ne suke gudun ka gana ka a inda ba ka iya amfana masa ba ai gara ma kare ka kagai shi saboda ganin ba amfani ko kuma shi ne yake gudu domin in kai laifi wanda ya san ka ya ganka ya fiye maka ciwo duk mutane su taru amma an aka samu ne sai a ah, wane ne shi kenan sai ka duk kuma abu ya ƙara taɓe maka kenan yanzu na gida ya zo shi zai je ya faɗa to wasu suka ce dan wannan ne suka ce dan wannan ne kaga gali kullum ri'in yau yawma idhin sha'ani yughni to shi yasa annabi ya rufe mana da wannan a karshen hadisi fa man ba wa man ba bihi amaluhu duk wanda aikin sa ya kasa masa a filin alkiyama lam yasar bihi nasabuhu dangantakar sa ba za ta kai masa ba to shi aikin aina ake yin sa a nan duniya ko to kaga duk dai a nan duniya za ka yi aikin ka je ka ce sa lokaci zan yi zan yi ko kuma a kai kana da planning inna lillahi Allah za ka yi fulani ko lahira za ka yi fulani ka san ajalinka an lusa a rubuta ma a goshinka mutum nawa ya kwanta bai bude shirin gobe za a yi kaza aka waye gari babu shi shekaran jiya wata mace daga abuja ta yi waya akan auren yatta ta kira ta to ke wakilta wani mutum muna tare da shi ta ce lalle a daura auren ita kuma a daren tabar duniya kaga za a yi bikin yatta kai ga bikin ya a wajen uwa amma ga abin da ya faru to Allah kenan ba in ba dan ma an sa ko ta ce lalle a yi din da karshen ta shikenan ba a yin ba ita kuma babu ita to wannan yana maka kenan an an ce maka a nan duniya zaka yi guzurin ba rana zaka yi ta sa masa ba in ka kawa ta kanka sake da ba ruwa kai ka jiyo Allah ya kiya ka fi akiri al muqaddima a karshen wannan muqaddima ta wahidi bin abdussalam bali yake cewa wa as'alullah ina roƙon Allah an yasta amalna ya yi amfani da mu in ji malam likidi mata dinihi wajen hidimar addininsa ya shi abin da yake roƙa Allah Allah ya amfani da mu wajen hidimar addininsa wa an sharaha sudurana yace ya haskaka mana kirjin mu li da'atihi wajen yi masa biyayya wa an yuwaffiqina li maradati yace ina roƙon Allah ya datar da mu da abin da yake shine yardarsa sai ya rufe yace wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wannan shine karshen mukaddima sai topic na farko in Allah ya kai mu sati mai zuwa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ban sani ba ko da tambaya to idan babu tambaya yau insha Allah 30 ga wata wa'azin mu na haɗin gwiwa Najeriya da Nijar muna da shi a garin Taketa a cikin Nijar kenan Taketa suna da nisa amma dai akwai mota ta Alhaji Abdullahi insha Allah kuma dan abin da aka sawa wanda kowa zai iya ne tun da kusan farkon wata ne 1500 ne kudin zuwa da dawowa insha Allah ta'ala wanda kuma shi ba zai iya zuwa ba to in yana da gudunmawa ya iya bayarwa domin sau da yawa yanayin da ake ciki ya kai za a ga motar mutanen suna son zuwa amma kuma ba sa iya zuwa to eh, halin da ake da da an kai lokacin da za ta fi wa'azi wani shi kudin motar zai dauka wani biya yanzu ko yau din ce ta sa an bar wannan ga alhaji abdullahi na rana ta yau mun yi gaba mun bar su da mutanen da ya tafi yan kadan ba su kai rabin motar ba ya ɗau sharon kuma ya tafi to kaga akwai bukatar ko ba za ka bato to hannunka ya je ka yi tarayya cikin ladar wannan shine ina ga tunda babu tambaya Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da su da suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gare Allah ka shirye mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su da yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba Ƴan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka ga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma bi rahmatika أمنا وعلى الإيمان والكتاب والسنة توفنا اللهم أحينا سعدا وأمتنا شهدا ولا تكلفنا عن طريقة الهدى يا رب العالمين اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقلان وهذا الجهد وعليك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين